الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر منهم وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيهم فيكم لبعث فيكم عمر وفي حديث آخر أن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبي وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ثبت هذا عنه من رواية الشعبي وقال ابن عمر رضي الله عنه ما كان عمر يقول في شيء أني لا أراه كذا إلا كان كما يقول وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسان لسانه ملك وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وقد ثبت في الصحيح تعين عمر بأنه محدث في هذه الأمة فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة ووافق ربه غير مرة وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين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 masallacin Usman ibn Affan a nan gadon tsaya cikin garin Kano a yau litinin bakwai ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha uku ko sha uku ga watan sha biyu mai ladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna alfurqan bai na auliyar rahman wa auliyar shaitan wallafar taqiyul dini abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 shi ne darasin mu na talatin da hudu idan ba a manta ba darasin ibnu taimiyya yana nan akan maganar cewa waliyi ba masu bi ba ne duk da cewa duk wanda walittakarsa ta tabbata a gurin Allah to babban mutum ne mai daraja mai falala a wurin ubangiji amma duk falalarsa da darajarsa da martabarsa ba ta kai shi matsayin masumi ba wato yana iya yin kuskure kamar yadda yake yin daidai don haka ba dukkan wata magana ko wani aiki da zai bayyana daga wajensa za a ɗauke shi a matsayin daidai ba kamar a ce aya ce ko hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda akwai waɗanda suka ɗauki waliyi a matsayin annabi a matsayin manzo ta yadda suke yi masa da'atul mutlaqa wato sakakkiyar da'a kamar yadda suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta yadda ko mai ya faɗa ko ya aikata ana kallon shi a matsayin hujja ce a addini wanda wannan ne ibnu taymiya yake so ya bayyana wa mutane su fahimta wannan kuskure ne yadda da waliyi ba shi yake nuna cewa kuma ko menene wannan waliyin ya aikata ko ya faɗa yake zama hujja a addini ba na'am duk wani wanda aka ce waliyi ne babu shakka ɗinsa sun fi yawa dacewarsa ta fi yawa amma wannan baya hana a samu kuskure a wasu lokuta to shine inda jami'a sai ya ɗauko misali na sayyidina umar wanda dukkan wani alu sunna duk wani musulmi na kwarai ya yarda da walittakar umar ya yarda umar waliyi ne daga cikin waliyan allah bal yana daga cikin aji na farko na can koli na sama-sama saboda shi ne mutum na biyu bayan sayyidina abubakar bayan wannan sayyidina umar yana da falala daban-daban da wasu abubuwa da yake banta da su wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shaida masa da haka hadisai da dama sun zo suna nuna matsayin umar a cikin wannan al'umma wanda suke nuna cewa umar muhaddas ne wato wanda ake yi wa ilhama ne a kinsa masa abinda yake daidai a zuciyarsa in ya faɗa kuma sai a ga cewa abin haka yake wanda an sani a tarihi ko asira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama gurare da dama da sayyidina Umar ya ce ga abin da ya dace a yi aka saba masa kuma alkur'ani ya saukar da aya da take nuna cewa maganarsa sa haka take abinda aka fi sani da ta umar wato guraren da umar ya dace alkur'ani ya sauka ya goyi bayansa akan al'amura daban-daban akan riƙon muqar ibrahim a matsayin wurin sallah kamar abin da ya shafi asra badar wato ribatattun yakin badar da abin da ya shafi hijabin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da barin sallah ga abdullahi ibn ubay ibn salul da sauran irin waɗannan gurare daban-daban da sayyidina umar yayi magana ko magana ta zama haka alqur'ani ya goyi bayan ta waɗannan su ne ake cewa muwafaqatu umar sannan da hadisai da suka zo na manzo sallallahu alaihi wa sallama da suke tabbatar da wannan matsayi na umar kamar hadisin qad kana fil umami qablakum muhaddathuna fa in yakun fi ummati ahadun fa umar wato a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake masu ilhama ake zantar da su in har akwai a cikin wannan al'umma akwai wasu daga cikin a cikin wannan al'umma to umar ne a nan malamai suna da magana biyu ibn taymiya yana cewa wannan hadisi yana nuna kamalar wannan al'umma da cewa al'umma ce da take da kamala ba ta da buƙatuwa zuwa ga koyarwar wani annabi ne ko wani annabi ne gabaninta hakanan ba ta da bukatuwar zuwa ga wani wahayi da zai wakana a bayanta wahayin da za a yi ma annabi ne ko ko ilhamar da za a yi ma wani annabi wato addinin musulunci kammalalle ne bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka to babu sauran kuma wani abin da zai karu a cikin addini ya zama addini al'ummomin da suka gabata Allah ya aiko musu da annabawa da manzanni wanda suka zo musu da karantarwa wanda karantarwa nan ta shafi wasu gurabe da wasu bangarori na rayuwarsu daga baya wasu abubuwa suka sabunta bayan wucewar waɗannan annabawa aka ga buƙatar al'umma a sake aiko mata da wani annabin a sake kuma aiko da wani annabin shi ma ya zo ya karantarwarsa ya tafi a kuma samu wasu abubuwa waɗanda su ma suna buƙatar aiko da wani annabin Allah ta ya aiko da wani annabin haka dai har zuwa lokacin da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama shi da zo sai zo da tsakonsa cikakke kammalalle sakon da ba ya da buƙatar wani abin da ya gabace shi wato ba a buƙatar sai a ɗauko attaura ko an ɗauko injila ko wani littafin zabura sannan a fahimci wani hukunci a'a ubangiji ya kinsa hukunce hukunce duk da ake bukata cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama haka nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya addini ya gama cika kuma duk bukatun dan adam na rayuwa ta addini da rayuwa ta duniya ubangiji madauki sarki ya bayyana su ya yi ishara zuwa gare su cikin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba da ba bukatar a sake aiko da wani annabi ba a bukatar kuma aiko da wani annabi sai annabi ya zama ya rufe don haka buƙatar wani ta shirya sabuwa babu ita dukkan wani zamani ko dukkan wata al'umma da za ta bayyana a doron ƙasa ba wani abin da za ta zo ta buƙata na rayuwar addini ta rasa shi a musulunci duk wani canje-canjen zamani da za ta samu da wasu sababbin abubuwa da za su kutso kai cikin rayuwar al'umma wannan ba zai sa a buƙaci wata sabuwar shari'a ba sai an samu abin da yake zai warakar zai ainihin nuna wa mutane mafita dangane da waɗannan al'amura a cikin alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam don haka kaga ba a buƙatar wani annabi sabo ballantana a ce sai an buƙaci muhaddathuna waɗanda za a rika masu ilhami su kuma suna faɗar wani sababbin hukunce hukunci tunda ba a ma buƙaci annabi ina za a kai ga buƙatar wani ilhama to kaga wannan shine yake nuna kamalar wannan al'umma don haka a cikin al'ummomin da suka gabata an buƙaci irin wannan to in har da a ce akwai irin wannan buƙatar ta a samar da wasu sababbin hukunce-hukunce ta hanyar ilhaba a cikin wannan al'umma to da ta hanyar umar ne za a samu an gane ko wannan shine abin da ibn taymiya yake bayani ibn hajar al-asqalani shi kuma ta bangaren sa yayi bayani iri ya faɗi wannan na ibn taymiya daga batan nan da farko ya fara cewa abinda wannan hadisi yake nunawa cewa wannan al'umma tana da kamala don haka dukkan wani abu na kamala da aka same shi a cikin wata al'ummar da ta gabata wannan al'ummar to babu shakka ita wannan al'umma ita fi cancanta ta samu wannan kamala to idan har an samu mulhamuna wato mutanen da ake wa ilhama a cikin al'ummomin da suka kamata to samun su a cikin wannan al'umma shi ya fi cancanta to kuma dole ne ya zama inda guda ɗaya za a samu ta umarni? wato wannan ba ya ce ba wai yana kone samuwar masu ilhama ba ne a cikin wannan al'umma kamar ka ce idan har ina da aboki to ne saboda kamalar abokantakarsa wato kana so ka nuna cewa ba ka da aboki da ya kai shi kamar mutumin da ya yi maka aiki yake jiran ka biya shi sai ya ce har idan na yi maka aikin nan ya yi maka to ka biya da kuɗi na kaga wannan ba yana kona cewa bai yi aiki ba ne yana kona cewa ya yi aikin da ya cancanci ka biya shi to yace wannan hadisin abin da yake nunawa kenan sannan kuma ya kawo magana da ibnu taymiya ya yi irin ta na cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama wato shiriya da shiriyar alqur'ani da sunna ta kammala babu bukatar wata shiriya sabuwa da za ta zo daga wani annabi sabo ko daga wani mulhani to ala ayyati hal malamai sun tabbatar da cewa sayyidina Umar yana daga cikin mulhamuna almuhaddathuna wato waɗanda ake zantar da su cikin wannan al'umma abinda ake kira ilhama wato shine ubangiji madaukakin sarki ya kinsa ma mutum wani abu a zuciyarsa wanda daga ya furta shi kuma za a ga haka ne wannan shi ake kira ilhama an yulhima Allah subhanahu wa ta'ala al-mar'a fi qalbihi bi shay'in idza nataqa bihi zahara sawabuhu kin sa maka wani abu a cikin zuciyarka duk sa'ad da ka firka ka faɗi wannan abun sai aga kuma haka yake wannan shi ake kira ilhama at nau'i ne na ilhama amma kuma ya fi ilhama martaba domin shi kalmar abin nan kalmar muhaddathuna da kalmar tahdith ce tahdith kuma tana nufin zantarwa saboda kamalar mutum ya rika jin kamar ana zantar da shi wata magana sai kuma ya furta wannan maganar ko ya faɗe ta ko ya nuna ta sai kuma daidai ɗinta ta bayyana to ana abin da za a fahimta shaidan yana da tasiri akan ɗan adam ta hanyar yi masa waswasi a zuciya shedan yana yi wa dan adam waswasi a zuciya kamar yadda mala'ikan da ubangiji yake hada shi da dan adam shi ma yana da tasiri akan zuciyar dan adam kamar yadda yazo a cikin hadisi inna lil malaki lammatan fi qalbi fi qalbi al insan wa lil shaytani lammatan fi qalbi fa amma lammatu malaki fa i'adu fa i'adu bil khair وتصديق بالوعد وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالوعد hadisin yana cewa akwai kaso ko rabo da mala'ika yake da shi tare da tattare da zuciyar dan adam hakanan nan shi ma yana nashi kaso a cikin zuciyar dan adam kasan mala'ika shine ya riƙa zantar da kai abin da ke alkhairi ne yana maka alkawarin abin da yake alkhairi sannan kuma yana sa ka ka gaskata da abin da aka yi maka alkawari da shi na ranar gobe kiyama shi kuma shaidan har kullum zai rika wato rakasan shaidan shi kuma daga cikin zuciya dan adam zai rika sa shi yana wato zai rika zartar da shi abin da yake sharri ne yana masa alkawarin sharri sannan kuma yana sa shi ya karyata ranar sakamako ko ya karyata sakamakon da aka tanada masa kamar yadda Allah yake cewa ash-shaytanu ya'idukum kuma faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shaytan yana muku alkawari na talauci kuma yana umarta ku da alfasha wato shaytan yana tare da dan adam yana masa waswasun wannan ya'iduhum wa yumannihim kamar yadda Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura shaytan yana yi wa dan adam waswasi yana masa alkawari yana sa masa gurace gurace wannan shine nasibin shaidan daga cikin dan adam sannan ubangiji shi kuma ta hanyar mala'ikansa shi kuma yana sanya wa dan adam ya rika jin wato ya rika tunanin alkhairi sannan kuma ya rika gaskatawa da da ranar sakamako to waɗannan abubuwa guda biyu suna tattare da dan adam dole ne dan adam har kullum ya rika takatsantsan wajen bambance wannan da wannan idan ba haka ba sai ya ɗauki wasu wasan shaidan a matsayin wani wata ilhama ce ubangiji yake masa daga nan kaga sai ya fada cikin ramin bata duk abin da yake daga Allah ne to ba zai saba wa alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zai kunshi sharri ba duk abin da yake daga shaidan ne to ba zai tafi tare da alkur'ani da sunna ba wannan shine babban ma'auni wanda za ka auna abin da zai bujiro maka a zuciya ka iya gane cewa abin da mai kyau ne domin ka gabata wajen aikata shi ko ba mai kyau bane domin ka jinkirta don haka ashe kaga dole ne sai an koma ga mizanin alkitabu was sunna sai an koma ga mizanin alkitabu was sunna dan bambance abin da yake daga Allah ne da kuma wanda yake daga shedan dan adam yana tattare da wannan mai masa karantarwa da wa'azi a tare da shi a zuciyarsa ko yaushe kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin da wasu da sam'an wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ubangiji ya buga misali na as-siratul mustaqim wato tafarki madaidaici sannan wannan tafarki madaidaici yana da wato katanga guda biyu a gefensa wa ala jambatay sirati surani akwai katanga guda biyu ko ganuwa guda biyu a gefen wannan tafarki da dare laha abwabun waɗannan katangu kuma suna da ƙofofi wa alal abwabi suturun murkhat sannan kuma wannan ƙofofin kuma akwai labule a ciki sannan wa ala ra'si sirati da'in yad'u ilai sannan akan wannan tafarki tafarki madaidaici zuwa ga wannan tafarkin yana cewa ya ayyuhan nas udkhulu siratal mustaqim wala wala ta'wajju ya ku mutane ku zo ku bi wannan tafarki madaidaici kada ku farkace sannan a cikin akan sirat din wato a tsakiyarsa kuma akwai wani kuma shi ma yana kira yana kiran mutane duk lokacin da mutum ya tafi zai buɗe ɗaya daga cikin ƙofofin nan ya daga labulai daga cikin labulukan kofofin da ya ce zai bude kofar sai ya daka masa tsawa ya ce nan wurin hushin ubangiji ne in ka kuskura ka buɗa to za ka faɗa ciki ce to wannan asiratul mustaqim din shine alqur'an shine shine shine musulunci wannan asiratul mustaqim din shine musulunci sannan kuma wannan surani wato gadoyi guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sune hududullah iyakokin ubangiji da yasa sannan waɗannan ƙofofin masu labule su ne maharimullah wato abubuwan da Allah ya haramta sannan kuma wannan da yake kira yana cewa a zo a bi wannan tafarki shine ma'aiki sallallahu alaihi shine na'am shine littafin Allah shine kitabullah shi yake kira a zo a bi wannan tafarki sannan kuma wanda yake cikin wannan kan hanya yana daka mutane tsawa idan za su bude wannan kofa ce wa'izu min min qalbi min qalbi min qalbi muslim mai wa'azi ne a zuciyar kowane musulmi wato kowane musulmi tattare da shi akwai abin da zai rika gaya masa abin da yake ba daidai bane to wannan mai maka fadakarwar wannan abin da yake tattare da dan adam mai yi masa fadakarwa din nan ta shi ne ake maganar ilhama ko ake maganar abin da ake kira mukashafa wanda za mu zo mu faɗe ta wato lokacin da za ka furta abu ko ka nuna abu kuma abin ya zama daidai to shi ne ana ibnu taimiyya yana so ba mu misali da sayyidina umar wanda yana da wannan khasiyya din wato ubangiji ya keɓance shi da wannan matsayin da wannan falalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inna allaha daraba alhaq ala lisan umar wa qalbihi wancan hadisin mun karanta a baya cewa bai inganta ba laula umar to na hadisi ne mawdu'i inna allaha daraba alhaq ala lisan umar wa qalbihi ubangiji ya sanya gaskiya kan harshen umar da zuciyarsa wato ya sanya gaskiya akan harshensa idan zai yi magana to yana furta gaskiya ne hakanan abinda zuciyarsa za ta zantar da shi shi ma zai kasance gaskiya ne sannan yana cewa laukana nabiyyun da lakana umar da shi ma yana cikin tirbizi shi kuma hadisi ne sahihi da akwai wani annabi bayana to da ya zan umar ne hakanan ali ibn abi talib yana cewa ma kunna nubidu anna sakinata tantiq ah, haka ne ko tantiqu ala umar ba ma nisantar da cewa nutsuwa tana furici akan harshen sayyidina umar wato abin da yake fitowa daga sayyidina umar na maganganu abubuwa ne da za su tsantsar zuciyar bawa abubuwa ne da idan bawa ya ji zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali ثبت هذا عنه من رواية الشعبي وأن يا ثبت لك سيدنا علي رواية الشعبي وأن من wasu daga cikin malamai da suka rawaito wannan kama ibnu abi shayba da ahmad a fada'il da abul qasim al a cikin sharh sunna da kuma musnad ali ibn al-ja'd hakanan an ibn muslim mun ce a gyara ba an qais an tariq ba me ibn tariq an qais an tariq ko wanda ba zo wancan satin ba sai su gyara an qais qais shine qais ibn muslim tariq kuma shine tariq ibn shihab al-ahmusi wa qala umar ko ma kana umar yaqul duk waɗannan da mun yi su saboda mun dai dawo baya domin mu hada gabar maganar saboda kada mu datse ta da tsakiya وعن ابن قال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء انا لا اراه كذا الا كان كما يقول عبد الله yake magana game da mahaifinsa yake cewa Umar radiyallahu anhu bai kasance yana faɗar wata magana daga kakan wani abu bai ce ni ina zaton abu kaza kaza ne face ya kasance kamar yadda ya faɗa din وعن قيس عن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك yake cewa mun kasance muna hira a tsakaninmu muna zantar da junanmu cewa umar mala'ika yana furci akan harshensa wato abin da yake faɗa wani abu ne da yake faɗa wanda mala'ika ke kinsa masa a cikin zuciyarsa wanda wannan shi da ilhamar da muka yi magana wa kana umar yaqulu iqtaribu min afwahil muti'ina wasma'u minhum ma yaqulun fa innahu tatajalla lahum umurun sadika kuma umar Allah kara masa yarda yana cewa iqtaribu min afwahil muti'ina ku matsa kusa da bakunan masu da'a wato ku kusanci masu da'a wasma'u minhum ku saurari maganganunsu wasma'u ku saurari abin da suke faɗa fa innahu tatajalla lahu umurus sadiqa domin abubuwa na gaskiya suna bayyana gare su mana yace wa hadhihi al-umur as-sadiqa allati akhbara biha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annaha tatajalla lil muti'ina hiya al-umur allati yakshifuha Allah azza wa al'amurra na gaskiya wanda sayyidina Umar ya faɗa a cikin waccan maganar tashi annaha tatajalla lil muti'ina cewa waɗannan al'amura na gaskiya suna bayyana karara ga masu da'a hiya al-umur allati yakshifuha Allahu azza wa jalla lahum sune abubuwan da Allah yake bayyana musu faqad thabata abu ne da ya tabbata anna li awliya illahi mukhatabatun wa mukashafat waliyan Allah suna da mukhatabat suna da mukashafat wato ana zantar da zukatansu sannan kuma ana yaye musu abubuwa waɗanda suke a suna gani فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه mafi waɗanda suke da wannan ko kuma mafi ficin da suke da irin wannan a cikin wannan al'umma bayan abubakar shine umar dan khattab Allah ƙara masa yadda kamar dai yadda bayani ya gabata sayyidina ah, umar yana da wannan khasiyar wato abin da ya keɓanta da shi cikin sahabbai yakan furta abubuwa kuma su fito karara a gansu kamar yadda ya furta su yakan zaɓi abubuwa daga baya a gane cewa wannan zaɓin nashi daidai ne kuma haka ya kamata akwai abin da ake cewa alkashfu wanda yana yawan maimaituwa akan harshen musamman mabiya sufanci ka ce mutum an yi masa kashafi to alkashfu din nan da suke magana mu a wajen idan mun ɗauki wannan lafazin kamar yadda suka yi amfani da shi alkashfu ko almukashafa a wurin mu baya wuce ilhama a gurin mu baya wuce ilhama da za a yi wa mumini shi da yayi a kinsa masa wani abu kuma ya faɗi abu ko ya aikata abu kuma ya dace wannan ne ilhama ilhama a a musulunci ba maɓuɓɓuga ba ce ta ɗaukan hukunce-hukunce wato ba a cewa ba na cewa yanzu an yi min ilhama ga wani wuri da za a riƙa yin shi bakwai bakwai a duk bayan kwana bakwai in ce kawai a ce yaya ce ilhama aka yi ko kuma a kawai in ce an min ilhama cikin rigimar da ake da wani da wani ne mai gaskiya kawai in ce ilhama aka yi a gina hukunci akan wannan maganar ta wani cewa ilhama aka yi wani shine kawai mai gaskiya ko muna rigima da wani kawai bigi kirji in ce an yi mai ilhama ta ni ne ke da gaskiya kai baka da gaskiya to a shara'ance ba wanda zai saurare ka anan kawai ka ce kai an maka ilhama abu kaza addini ne ko abu kaza yin sa ne haka kawai kuma shikenan tsuru abika wanda a shari'ance ba zai yi ko a hukunce hukunce kawai kai ilhama ka ce abu kaza wato guri kaza da ake rigima iri kaza an min ilhama shi ne bai daidai ko cikin sabani da za a yi kawai in ce muku an yi sabani maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza ahmad ya ce kaza wani ya ce kaza amma ni an yi min ilhama cewa wani ne yin gaskiya to in har za a faɗa haka me bambanci tsakanin in ce an min ilhama wani ke da gaskiya da kuma wani wanda zai saba mu shi kuma ya bugi kirji ya ce ni kuma an yi min ilhama cewa wani shi ke da gaskiya ba wani idan na ce an yi min ilhama magana ta ce daidai shi kuma sai ce an min ilhama ƙarya kake yi me zai bambanta dawa ilhama da tashi ilhama ashe kaga dole a je ga wani mizani wanda shine za a auna maganganun biyu sai a ga wanne ne zai hau kan wannan mizanin ya zauna daidai mizanin kuma shi ne alkur'ani da sunna duk wani wanda ya da'awar ilhamin wani abu to idan ya tafi tare da sunna to shi kenan ilhaminsa daidai ne amma mu fahimta shi wannan ilhamin ba shi ya cika musulunci ba dama a ciki yake tunda dama akwai shi a musulunci shi dai watakila a nan ya faɗakar da mutane ne sun koma sun fahimta kamar mafarki ne kamar mafarki ne kamar yadda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yabqa min an-nubuwa illa al-mubashirat qila wa mal mubashirat ya rasulullah qala ar-ru'ya as-salihah babu wani abu da ya saura da sai masu bushara suka ci suwaye masu bushara ce mafarki ba ka kaga mafarki duk da shi kadai yi saura wanda kaga a nan a wannan hadisin kamar yadda abdurrahman al-mu'allimi yake cewa ko shi yake fahimta wannan hadisin yana nuna ma wato dacewar mafarki ya kuma ilhama wato a yi mafarki a dace ya fi ilhama saboda shi aka faɗi cewa shine ne juz'un minan nubuwa bangare na annabci amma ilhama ko kashifi ko firasa duk ba samu wannan matsayi ba to a gurin mu'adin sunna idan mun ce kashifi shine ilhama bai wuce ubangiji ya zantar da kai a zuciyarka ka ji cewa abu kaza daidai ne kuma ka yi a dace ya zama daidai din ko ka bincika a dace zama wannan shine kashfi ba wani abu bane ko kawai ka yi tsammanin kaza kamar yanzu misali mutane biyu ne ke zaune a gindin na sha faɗar wannan misali a gindin katanga ko a cikin wani abin da rufi sai ɗayan sai ce kai ni fa ban yarda da gurin da ba mu tashi suna tashi sai ya rufto kaga an masa kashfi wanda fa shine kashfi in dan damfara ne shi nan, sai ya shiga damfararsa kaga wani abu ne ya ɗarsu a zuciyarsa kuma ya yi aiki da shi ya faɗe shi kuma ya aikata shi kuma ya zama daidai to wannan shi ake kira kashfi wani lokaci kashifi mutane na hada shi da firasa akwai bambanci tsakanin kashfi da firasa firasa abu ne wanda yake kasbi wato abu ne wanda idan ka karanci alamomi in ka ga mutum da alama iri kaza iri kaza to yana cikin kaza in ka ga mutum yana kaza yana kaza to yana cikin kaza wannan shine firasa kamar yadda na gaya muku na yi dogon sharhi akan me ake nufi da firasa a cikin tafsirin suratu suratul hijr inna fi zalika laayati lil mutawassimin na ka misalai na firasa da irin alamomin da ake yi imamu shafi yana daga cikin wanda da yayi ta karantun karatun firasa kafin ya shiga karance karance na na fiqh da da hadisi akwai wata kissa tashi mai ban dariya wanda ta faru gare shi ta hanyar wannan firasa din idan aka saurari wannan za a ji ba zan faɗa ba ba mai mai saboda ka ita firasa kasbi kasbiya ce ƙwarewa ne wajen fahimtar irin mu'amalar ɗan adam ka fahimci irin ɗan adam mai sifa iri kaza iri kaza iri kaza kamar yadda zaka ji ana cewa mutumin da ya fiye gajarta ya fiye fushi ya fiye kulwa da wuri yanzu nan sai harzuka to kaga wannan mu'amala ce da mutane sannan kuma ita abinda duk abinda firasa za ta kaya maka zai iya zama kuma ba daidai bane saboda ai ɗabi'u na canzawa ɗabi'u na canza ka gama wani shuge da kato idan shi jajawur baya dariya alama ce za ta ce wannan baya da tausayi idan shi ja kuma baya burbushi baya dariya baya magana ce kai wannan ba zai tausayi ba kaga wannan kawai alama ce ka gani ta zahiri kai hujja da ita akan abin da yake na sa amma ai ya iya zama cikin mutane waɗanda suna da tausayi ya koyi tausayi ko yau da gobe karatuttuka da waye su tashi ya zama raƙiƙ kaga kuma wani labo labo yana tafiya ka ce kai wannan wannan ba zai kumari ba ba zai kaza ba kuma da ka taba shi ka ji a abun haka bane to da za a iya samun wannan amma dai kawai wasu alamomi na zahiri da suka fiye maimaituwa shi yasa ake amfani da su wajen tantance abubuwa wannan ita ce firasa ba ita ce kashfi ba sannan mai kashfi ba zai iya gama ka abin da ke zuciyarka ba wanda abin da su sufaye ba su fahimta ba kenan su sun ɗauki kashfi shine ilimin gaibi kawai mutum ya riga gaya maka abin da yake zuciyarka wannan ba kashfi ba ne na'am na iya yin wata magana a samu arashi a samu dace ko ya zama haka ne sautari za ka zo kana so ka yi wata magana sai in riga ka sai ka ci kaga ko ni ma abinda zan zo in yi maka kenan kaga wannan wannan kash wato wani abu ne wanda ya zo ba ni ban ma san watakila abin da yake ranka ba ban ma sani ba amma kuma abin sai ya zo da irin wannan dacen sai kawai ka faɗa shek nasiruddin albani yana cewa sautari wani lokaci in yana karatu sai wani ya ce shi zai yi tambaya sai ce dakata bar tambayar ka sai an gama karatu sai ce to yi tambayar ka sai ce ai ma an su tambayar to kaga in wani mugu ne sai ce na gaya muku abin nan namu ba ba wasa bane duk abin nan da kuke yi muna sani Allah yana gaya mana Allah yana gaya mana to kaga shi bai san abin da zai tambaya ba amma kuma an dace ya ya ya kawo abin da za a tambaya din wannan shine kashi wanda baya wuce wannan amma ka ce tabbas ka san meye a cikin zuciyar wani wannan ba ba ba ba haka bane lokacin da sayyidina Umar kamar yadda zai kawo mana kissar Sariya lokacin da sayyidina Umar yana hudu ba kawai sai aka je na cewa ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal sariya wani kwamandan yakin sa ne da ya tura su yaki cikin iraki to ashe daidai wannan lokacin ana neman a karya musulmi wato abokan gaba na neman su murkushe su kawai sai sai na umar ya rika faɗar wannan maganar su kuma a lokacin da ake cewa aljabal aljabal sai suka rika jin wannan sauti haka a cikin iska sai nan da nan suka koma suka wato fake jikin wannan dutse daga nan sai akalai yaƙi ta canza sai suka yi nasara bayan wata ɗaya sai ga manzo ya zo daga iraki yana cewa ai an yi nasara yake cewa ai lokacin suna cikin yaƙi kawai sai suka ga wato abubuwa sun rikice musu kawai sai suka rikicin wata miliya ana ce musu su yi wajen dutse su yi wajen dutse suna yin wajen dutse kuma ƙarshe sai abubuwa suka canza sai suka yi nasara a lokacin sai aka ce ai na Umar an ji shi yana faɗa ya sare ya jabal ya sare a wannan lokacin ba an buɗe wa na Umar ya gano rundunar bane ya ga ana tafaffawa wani abu ne ubangiji ya cusa masa a cikin zuciya kawai ya tusa masa shi a cikin zuciya sai ya ji kawai akwai wannan bukatar amma shi karan kansa baya da tabbas da wanda shi ne bambanci tsakanin wahayi shi wahayi kana da tabbas cewa wani abu ne daga Allah amma shi wannan kana da dai wato kana rinjayar wa zuciyarka cewa haka abin yake amma baka da yaƙini sai idan abin ya zo daidai da yadda kake so sai ka fahimci wata karama ce ubangiji ya maka to irin kuma wannan kan faru haka wanda ba musulmi ba wanda ba ba musulmi wani lokaci ya iya irin wannan eh, Sheikh Nasruddin Albani lokacin da ya zo yana magana akan hadisin ta Jabal a sahiha kaga ya ka kissar wata yarinya ba ma musulma bace ta tafi za ta auri saurayinta a South Africa tana zuwa can al'amura suka lalace auren bai yiwu ba ta shiga cikin wani hali mawuyaci ta zauna a ɗaki ba ta magana ba ta kula kowa cikin wani yanayi ta ɗauka matakarda za ta rubuta uwarta cewa ga halin da ta samu kanta a ciki auren nan bai yiwu ba sun bata da wannan saurayi nata amma tana tunanin karta ta tayarwa da mahaifiyarta hankali tana cikin wannan garari kawai sai ga wasiƙa kuma daga mahaifiyarta tana gaya mata cewa abin nan naku fa bai yi ba na sani shi ne take mamaki shi lokacin ita uwarta ta tana kokarin saukowa daga daga kafar bene kawai sai ta rika jin ta ba daidai ba kawai sai kuma zuciyarta ta rika gaya mata akwai matsala tare da ita shi ne ta rubuta mata wannan takardar da aka duba date din rubutun sai ya zama daidai da date da abin wannan abin ya faru yace kaga wannan ba ma musulma bace to kaga wanda za su ɗauki cewa kashe fi har kullum idan ka samu wannan shi kenan ka nuna kafi kowa to kaga wannan arniya ce ga abin da ya faru gare ta waɗanda kuma za su rika ganin cewa su sun waye su saboda sun yi karatun boko ko zamani ko wane ne wanda duk ƙarya yake yi to gashi yanzu abin da ya faru a aikace ba wai magana ce ta ana karanta maka ayoyi da hadisai ka ta ba ko ka ce wannan labarin baka yadda da shi ba to saboda haka akwai irin wannan amma abin da za a tantance duk irin abin da zai bujuro wa mutum a zuciya shine alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. wasallam sayyidina umar shi ma irin wannan sayyidina abubakar shi ma an ga irin wannan tare da shi kamar da yake cikin muwadda muwadda na imam malik lokacin da sayyidina abubakar ya zo rasuwa ya zo mutuwa sai yake ga yarsa aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina cewa na yi miki alkawari na miki kyauta ta girbabban amfanin gona da za a samu wuski abin nan 27 uh, na miki kyautar wuski 27 daga cikin amfanin da za a girbe na gona amma tun da baki je kin girbe kin ɗauka ba yanzu gashi mutuwa ta zo ya shiga kayan gado saboda kyauta idan baka yi hausin ta ba ba su zama taka ba don abin da ce na baka kyauta in baka je ka ɗauka ba to bai zama na iya cewa na fasa kuma ban yi laifi ba saboda kai ce tunda baki je kin girbe kin dauka yanki ba ya shiga cikin kayan gado gadan nan da ku biyu mata da kuma yan uwanki guda biyu maza ta ce na dai sa akwai yan uwa guda biyu maza sai kuma ni ɗaya mace ina ɗaya macen sai ya ce abin da yake cikin wanci ina sa mace ce urahu jariyatan ina zaton mace ce ba ya da kayan aune aune bare a ce aunawa akai akai awo akai scanning akai waye baya ce urahu jariya kuma ana haifa sai gashi macen ce to kaga kamar yadda shadibi yake cewa kaga sai yadda abubakar bai yanki ya ce tabbas mace ce ba sai ya ce urahu urahu ma'anarsa da larabci azunnu azunnuhu jariya to wannan shine bambanci tsakanin kashfi da wahayi wahayi ne mala'ika ne zai zo maka magana da hukunci na ga Allah cewa ka yi kaza ko ka bar kaza ko ka umarci wani ko ka hana wani wannan shine wahayi shine annabta ciki samuwa daga nan amma shi kashfi wani abu ne da ubangiji ta hanyar mala'ika ake darsa maka a zuciya ka ji shi a zuciya ka nutsu da shi duk da baka da damar ka yanke tabbas cewa haka abin yake lokacin da sayyidina Umar yake cewa ya sariyatul jabal bai fito ya ga sahabbai labari cewa kaza kaza kaza amma yanzu gashi abin da sai da aka rubuto aka zo ga masa sannan aka tuno cewa ai kuwa wata ɗaya da ya wuce an jena wannan magana shi ma ya jena faɗa to wannan shine bambanci tsakanin wannan da wannan don haka shi kashfi ba kamar yadda gazali Allah ya ji kansa da rama a yana da wani littafi mishkatul anwar a ciki yake cewa tana yiwa waliyai idan hasken kashifi ko abin nan yayi yawa tare da su su ma wadatu ba sa bukatar abin da annabi ya zo da shi wannan wannan wannan ba ne su ji ba sa buƙatar alkur'ani da sunna kawai da kashafi za su taimaka aiki kawai abu ya bujuro kawai su ce abu su kashafi ka zame ka yi ko su raba ka da imaninka to kaga wannan bata ne wannan ma'ana abinda manzo Allah ya zo da shi bai da amfani a gunsu da zuwan shi da rashin zuwan shi duk ɗaya ne a gunsu kaga wannan bata ne babu shiriya a ciki to ya rubuta wannan a cikin littafin sa mishkatul anwar Allah ji kansa da rama ya gafarta masa bayan gazali ya shiga falsafa ya shiga wane ne ya shiga hayaniya iri iri ta aƙidu daban-daban karshe ya zo mala ya fada cikin cikin sufanci wai shine mai dan dama dama shine mai dan dama dama shine karshen abin nan daga baya kuma ya dawo dai ya kama hadisai saboda bai san wasu hadisai da yawa ba shi da kansa yake faɗa bi za a fi fil hadith muzjat shi yasa littafin sa ihya ulumuddin cike yake da hadisai wanda ba su inganta ba na ƙarya amma shi yana da san hadisan manzo ne sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan ba ba daidai bane kuskure ne ka ɗauki cewa kashafi yana iya wadatar da kai gabarin barin da annabi sallallahu alaihi wa ya zo da ita yace faqad thabata anna li awliya illahi mukhatabatun anna li awliya illahi mukhatabatin wa mukashafatin ya tabbata cewa waliyan Allah suna da mukhatabat wato ana zantar da su ana kuma nuna musu wasu abubuwa fa afdalu haula'i fi hadhihi al-umma ba'da Abi Bakar Umar ibn al-Khattab mafificin wannan al'umma bayan abubakar shine umar dan khattab radiyallahu maganar ilhama da irin magana su kashi din nan malamai da yawa sun yi ta magana a ta kuma duk maganganun su shine cikin mujalladin sa na hudu ya yi wannan magana mai tsawo inda yake nuna cewa ba a dogaro kamar yadda ba za ka dogaro ba za ka yi dogara da mafarki ba ka kafa wani abu na assasa wani abu na shari'a haka nan shi ma ilhama ko mu kashfu ko wai ba za ka dogara da shi wajen wajen assasa abin da ya shafi shari'a ba hakanan nan ibnu taymiya yayi magana akan wannan a cikin littafansa daban-daban gashi anan yayi maganar sannan a cikin minhajus sunna ma yayi irin wannan magana a cikin majmu'ul fatawa ban kayyada abin nan din ba amma shi ma a cikin sa gurare daban-daban yayi magana yayi magana wannan kashfin haka nan al-muallimi Abdurrahman Yahya ibn Abdurrahman al-muallimi a cikin littafinsa al-qa'id ila tashih al-aqaid alƙa'id التنكيل لما في تعليل الكوثر من shi ma nan ya yi maganar kashfi da kawo abinda malamai suka faɗa a kai to kuma galibi wannan kashfin akwai waɗanda suke amfani ta hanyar riyaba riyaba shine ka saba wa kanka wata, wata hanya ta zama cikin yunwa cikin rashin bacci ƙauracewa mutane rashin hira da jama'a to mutumin da zai shiga cikin irin wannan yanayi haka kawai sai rika jin wasu wasu maganganu haka saboda duk mutumin da zai hana kanshi bacci ya hana kanshi ci da sha isasshe ya ƙauracewa jama'a ya rika killace kansa a gurin da ba kowa baya magana da kowa to sai wani lokuta kawai rika jin wasu maganganu to akwai wanda suke bin hanyar riyaza din wannan to galibi wasu shaidanun suke zuwa su gaya musu wasu ta haka mutum ya daina ci da sha ya daina bacci ya rika wahal da kansa ya fita daga cikin jama'a ya fita daga hayyacinsa to yau da gobe kawai haka shi kadai sai rika jin wasu surutai haka to a cikin irin wannan surutan sai a rika gaggaya masa wasu maganganu to a nan ne shi yake samun ribatar waɗanda zai ribata sai ya gaya musu wasu abubuwa da suka faru a wasu gurare wanda su waɗannan ba su je gurin ba amma sai su ba labari ai gu kaza an yi kaza ko ya rika gaya musu gu kaza an yi sata kuma wani ya sata to idan ba ka yi sa'a ba sai ka yadda da duk abin da waɗannan mutane suke faɗa kuma daga shaidan ne a kusa haka akwai masu ribatar wannan a da can baya mabiya hanyar sufaye lokacin da za su iya haƙuri da yunwa din yanzu ai ba ba za su haƙuri da yunwa lokacin da za su iya haƙuri da yunwa din da rashin bacci da abin nan sun yi amfani da wannan wajen ribatar kwakwalen jama'a saboda haka sai shaidi ya zauna baya ci baya shiga jama'a ya kuma hana kanshi bacci ya ɗau tsawon watanni ba wani baccin kirki ko da yaushe yana zaune to za mu hana wayoyin nan fa in dai haka za su rika mana in mutum yana iya kashe wayarsa kafin ya saka to ya san yadda zai kashe ta sim din ya daina aiki in kuma zai iya ba to kada muna yi ana daukan ana daukan hankalin to a wancan lokacin da suke iya yin wannan sun share matar hankulan jama'a da wannan sai mutum ya wahalar da kansa har ya iya samun kansa cikin wanda yanayi in ya shiga ɗaki sai kawai rika jin wasu surutai a cikin surutan za a rika gaya masa wasu abubuwa aljanu suna da kudura wanda dan adam bai da ita cikin dan kankanin lokaci za su iya zuwa guri su dawo qala ifritu min aljin ana atika bi qabla an taqum min maqamika haka tafiya ce mai tsawo daga Falastin zuwa Yaman yace zan yi maka ita kafin ka gama zaman fada ka tashi zan je in kawo maka kaga in ba aljani ba ba wanda zai iya wannan to cikin dan kankanin lokaci za su ba da labarin da yake nesa kuma a bincika sai a ga haka ne to in suka so batar mutum batar mutum ta haka za su batar da shi to kuma wasu wanda suke ba su da kariya ta ta sanin alkur'ani da sunna sai kuma su zo su bi su domin za su ji suna ba su labarurrukan da suke haka ne sai ai jiya an yi kaza a gidanka kai kuma ga mutumin nan bai bai je gidanka ba kuma watakila abin da ya faru kawai kai kadai ka san an yi ko kai sai da kai sai matarka amma kuma ya ka zo yana cewa jiya ba an yi kaza ba an yi jiya ba kun yi dambe da matarka ba baka san mun sani ba to su za su dauko wannan labaran wa inna shayatin la yuhuna ila awliya'i li yujadilukum to ubangiji ya gaya mana cewa shaidanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu zuwa ga waliyansu وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا to haka za su rika yi wa ‘yan uwansu sashin su rika wa sashi wahayi ubangiji ya kira shi wahayi domin magana ce a ɓoye da bai aka ce wahayi kalam ne kafi magana ce a ɓoye ba kowa yake ta ba to shaidanu suna iya wa mutanen su irin wannan to a da can an yi tabbatar da mutane da wannan a yanzu ma bokaye suna amfani da irin wannan damar suna batar da mutane duk da cewa farkin sufanci abin ya yi sauki sai dai ƙarya za a iya maka ƙarya da cika baki amma hanyoyin da ake bi a kai ga wannan halakar su ba za su iya ɗore musu ba yanzu yanzu da su ake kokowa wajen yadda za a samu kwangila to shi ne ce fa inna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha abubakar thumma umar mafificin wannan al'umma bayan annabinta abubakar sannan umar wa qad thabata fi sahihi kuma ya tabbata a cikin wato sahihin hadisi ko a cikin muslim ta'ayyin umar bi annahu muhaddath wato bayyana umar a matsayin wanda ake zantarwa fi hadhihi al-umma cikin wannan al'umma fa ayyu muhaddathin wa mukhatab فرض فيها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه دون وأن ذا أركزان تروى وتذا أركزان تدشي أزوجي السا da za a kaddara samuwarsa cikin wannan al'umma to sai na ya fi shi duk wani wanda zai ji cewa ana zantar da shi wani abu a zuciyarsa har ya rika faɗa kuma ya zama daidai a cikin wannan al'umma to sai na umar na gaba da shi wa ma'a haza to amma duk da haka fa kana umaru radiyallahu anhu yaf'alu ma huwa alwajibu alai sayyidina umar yana aikata abin da yake wajibi a kansa fa ya'ridu ma yaqulu lahu alama ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ya bijirar abin da ya bijiro masa a zuciya abin da ya ji a zuciya sai ya bijirar shi bisa ga abin da ya zo ga annabi zo da shi wato sunnar manzon Allah sallallahu wani lokaci yayi daidai ya dace da shi fa zalika min fada'il umar sai wannan ya zama cikin falalar sayyidina Umar kama da zal alqur'anu bi muwafaqatihi ghayra marra kamar da alqur'ani ya sauka da dacewar abin da sayyidina Umar ya faɗa ba sau ɗaya ba wa wafaqa rabbahu ghayra marra sayyidina Umar ya dace da abin da ubangijinsa yake faɗa ko ya yarda ba sau ɗaya ba wa taratan yukhalifuhu a wasu lokuta kuma sai saba fayarji Umar an zalika Umar ya watsar da wannan to kaga ashe ko da Allah ya bujiro maka da wani abu a zuciyarka ka zan ana maka wannan bujire bujiran aka bujiro maka wata rana ya dace aka sake bujiro maka ya dace to ran da aka bujiro maka ce bai dace ba to ka watsar da wannan abin da ya bujiro maka din sannan a sani gaba gadi ba zuwa zaka kai aiki da shi ba ka ce kawai ne an bujiro mu a sai ka auna shi in ya wuce keli dauki in bai hau ba watsar da shi wannan shi ne ya kamata dan kada kan ce kai ma ana maka wannan bujire bujiran saboda haka ka bijirewa karatu ba ruwanka da makaranta saboda kai ma ka zama dan bijire bijire to ba haka bane a zamanin sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam da rai to zai je ya gaya masa ni fa ga abin da nake gani alqur'ani ya sauka goyi bayan shi ko kuma a'a ya zama na shine akan kuskure kamar yadda zamu ga cikin misalan da ibn taymiya zai kawo nan gaba zai kawo mana misalai da suke ƙara tabbatar da haka wani gurin na umar ya dace wani gurin kuma sai bai dace ba Kamar da a yawmal hudaybiya lamma kana eh, a muharabat al mushrikin kusa a lokacin hudaybiya lokacin da za a yi sulhu hudaybiya aka zo da sulhu da yake ganin kai sulhun nan mun mun a cikin sa haka da umar ya rika gani a lokacin yana ga kamar musulmi sun ci baya a zo na farko dai gashi sun fito da niyyar umara amma kawai a ce ba za su yi umar ba ko Saƙura? su ba zo za su yaƙi wani ba umara ce za su yi yadda kowane yake da haƙƙi ya je umara amma ce ba za su yi ba sulhun ya ce ba za su yi ba sai dai su koma su dawo shekara mai zuwa a ce an yarda da wannan sannan a ce duk wani wanda ya gudu daga cikin musulmi ya koma wajen kafirai ba za su da shi ba amma in kafir ya gudu ya shigo cikin musulmi a mayar musu kuma a ce an yarda da ire-iren waɗannan sulhu shi sai yake ganin yaya za mu wulaƙanta ba a kan gaskiya muke ba kamar yadda ibn taymiya zai koro mana kisar wato dalla-dallanta a cikin hadisin sa na gaba wanda shi ne zai zama tashiyar karatunmu insha Allahu a sati na gaba tare da wasu misalan da ibn taymiya zai kawo wanda suka shafi sayyidina umar wanda shine afdalu muhaddathin fi hadhihi al-umma shi ya fi kowa zama wanda ake wa ilhama a cikin wannan al'umma amma ga wasu abubuwa da ya yi kuma ya zama kuskure wanda zai tabbatar maka da cewa ashe dukkan wani wanda aka sifanta da walittaka ko yake jin shi wali ne to bai fi gaban ya kuskure ba wannan shi ne bukatar da ibnu taymiya yake so ya isar da ita sakon da yake so isar da shi amma ta karkashin hujjoji na alkur'ani da hadisi da kuma siran magabata na kwarai ba wai kawai da ra'ayin kansa ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن يجي yana da kare da yake ba da hayarsa ana farauta da shi idan aka dawo a biya shi yana zo ya san haram yake ci halal yake ci ko haram to a gaskiya haram kuke ci an hana a ci kudin kare wadda aka karba su su je su yi farauta da shi fi sabin lai? ko ka bar musu tunda kai watakila ba farauta za ka yi ba wannan kuma yana son a ba shi bayanin akan 10% da shugaba yake ɗauka da kwangila idan ya bayar to a gaskiya ban san takyifin matsalar fikiyar ba tunda ban san yaya take ba 10% din ta mecece wani yana buƙatar in san yadda yadda abin yake a aikaci ya yake kawai idan ka gaya nuna yana ɗaukan 10% ban san ta mecece ba ba zan iya baka hukunci a kai ba sai na san yaya hakikanin al'amarin yake sai wannan da yake cewa rayu abdullahi muhammad ibn siddiq al-bumari wanda ya rasu hijira tara ɗari da dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku ko da sha biyu ya ce a ƙidarsa take kuma mai ra'ayi na gaba da littafin sani haifin amal fi sai hatta shari hadisi har da amal to na farko wannan mutumin maroko ne to magrib ne kuma ɗan bida'a ne ba suna ba ne ko makima ahlus sunna ne yana jingina kansa da ilimin hadisi sun su uku ne a gidansu shi wani daman sufi ne sosai kuma ash'ari ne sosai akwai yayansa ahmad ibn muhammad ibn siddiq umari to shi kuma wannan wato shi ba za ka fatan ina ya sa gaba ba a kusan yana kafanta ashariya a sha'ira wato duk waɗanda suke da sifat ko ya shi kusan kafarta su baiki sannan kuma har yau yana kusan kafarta masu taƙalili wanda za su ce sai mazhabar malikiya ko abin da duk da shi gashi abi'ar malikiya ya taso amma kusan kamar ma ba ya ɗaukar su musulmi ba to kaga anan yana da zafi kwarai da sai kuma wani lokaci kuma a wasu abubuwan kuma yana karkata shi tashi a haka saboda maganganunsa akan su mu'awiya ba daɗi duk da ba sauran sahabbai yana yana girma kuma kan wata da suka ja da sayyidina ali to yana yana bugun maganganu a kansu salatu a hayya ala khair al'amal wanda shi a ne suke wannan to shi ma akwai zamzami shi kuma ahlus sunna ne cikakke saboda ko uku haka suka taso a gida daya yayi na ɗaya na ɗaya kuma ya a tsakiya wa kazalika ja'alnaku ummatan wasala wannan littafin kuma ni ba zan karanta shi ba don haka ba zan iya baka na akan sa wannan kuma yace muna karatu da haɗa tauhid a makarantar mu to ya zan gina fita daga kurakuran ciki ma'ana an sa ka makarantar kenan makarantar kuma ta ka bace ah, kai malami da aka dauke ka a makarantar aka ce makarantar da jawara ta tauhidi saboda ka in ka san aqidar ahlus sunna ka san duk abin da ya saba mata kenan tunda fa bi ziddiha ta tabayyazu al ashiya'u in dai ka san ah, ka san haske to zaka gane duk ko in ka san baki to da kaga fari zaka gane shi wa bi ziddiha ta tabayyazu al ashiya'u saboda ka in ka san aqidar sunna don haka ana kawo aqidar saba sunna zaka ce ai wannan ta saba aqidar sunna to wanda ta saba sunna ba daidai bace in kuma baka sani ba to ka sanya za ka je ka nemi sani bai kamata a ce kuma ka zauna baka saki da sunna ba wannan kuma yace akwai lokacin da zan ga wani abun bakin ciki ya faru ga mutum to kafin a sanar masa sai kaga ya ji a jikinsa misali wasu ba sa kasar ba sa gari to da iyayensu sun kafin a gaya musu sai a ga sun zo sai ce kawai ji suke yi a jikinsu ai shi ne abin da muka faɗa shi ne abin da muka faɗa yanzu eh. kila ka tutun tun kafin mu zo kan abin ko kuma kana gyangyaɗi wannan kuma ya ce mutum ne rigima ta hada su da wani sai ya ce sai ya ga bayansa sai ya masa asiri bayan kwana biyu sai cuta ta kama shi kuma ya mutu da shi za a kama shi ba na a kashe shi ko yaya a na banko za ka za a bincika tukunna ta yiwu an samu ko incidence ne daman can akwai yiwuwar zai mutu a lokacin kuma wannan magana ta fito daga bakin wancan ka gano abin da ya same shi to za a ce shi ne kuma ba lalle ya zama shi din ne ba za a bincika idan sihiri ya je masa to babu shakka duk wanda ya ma wani sihiri ya mutu da wanda ya sihirin da shi wanda aka yi sihirin duk za a kashe su wannan idan an bincika an tabbatar amma ba kawai dan ya faɗa da baki ba ya ce za ka gani sai kuma wannan mutum ya mutu bashi na'am za a yi amfani da wannan a matsayin wata dama da za ta bayar a bincike a ce to an taɓa samun kamar mutum ne ya yi ma wani wato barazana zai kashe shi sai kuma aka samu gawan mutumin shi kuma already dama mutum ya kai state mai wajen 'yan sanda kaga ana 'yan sanda na damar ta kuma wannan wanda za ta sa su yi bincike don su tabbatar da cewa yana da hannu wajen kisansa ko ba ya da hannu wajen kisansa ta yi a bincika a samu eh yana da hannu dubu dubu wajen ta yi kuma a bincika a samu kawai an samu hatsari tsautsayi ne ya yi wannan magana kuma ajalinsa ya zo ko wasu suka ji wannan magana kuma suka amfani da maganarsa suka kashe wancan saboda a liƙa masa tuhumar duk wannan za ta yiwu saboda haka dai bincike shi zai tabbatar da abin ba kawai maganar tashi ce za a ɗauka a ce to kawai ka kama kanka ba haka za a yi ba menene shirka shirka irada kuma ya mutum zai iya fada cikin wannan shirkul irada shine shirkul kas wato ka yin abu kana sa wani Allah a ciki wato kai abu ba dan Allah shi kadai ba kai abu dan Allah dan kuma wani shine shirkul irada kaga riya tana cikin shirkul irada wannan kuma yake cewa ya tabbata cewa a wani yaƙi wani sahabi ko da aka tsaya a wani guri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshi maganarsa kuma aka ci nasara wato yana so ya faɗi abin da ya faru a yakin badar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wani guri cikin sabon sauri yake tambaye sa na jin kubab ibn munzir yake tambaye sa cewa wannan gurin Allah ne ya ce ka tsaya a nan gurin ko kuma kida ce wato dabara ce ta yaki yasa ka zaɓi wannan gurin sai ce a ra'ayina ne dabara ta ce sai ce to ina ga mu bar wannan gurin mu je mu samu inda ruwa yake mu tsaya a gurin to shine wai shi yake so ya samu wannan ilhama ce ko firasa a wannan kwarewa ce kawai ta yaki ba ta da alaka da ilhama ko firasa eh to wannan kamar an ansa ta kwanaki wai wata addu'a za a bashi sakamakon kudin sa da suke bacewa ai mun yi magana wannan kwanaki to ina jin ya rubuto kuma ya tafi yasa kuma yanzu ya sake rubutowa kuma masu tacewar ina jin gurub gurub ne wancan gurup da suka bani masu ne a ba yi maganar wannan wannan kuma ya ce mace ce ta ce ba za ta zauna da mijinta ba a kan dole sai ya sake ta wato ta matsa masa shi kuma sai ya buƙaci cewa sai ta biya shi wato sai ta fashi kanta shi ne kul'i to sai alkali ya yi hakan wato ta yi kul'i to kuma yanzu ta yi nadama shin ya halarta mijin ya sake aurenta to magana kul'i shin kul'i faski ne ko kuma dalak ne wannan magana ce ta malamai guda biyu shin saki ne ko ku bata auren ne duka kowanne aka faɗa bai hana a samu a kuma komawa dan mutum ya yi kul'i da matarsa ba ta haramta da shi har abada ba li'ani shi yake haramta mace da mijinta har abada dan da annabi yake ce masa la sabila ilayka la sabila laka ilaiha amma kul'i baya cikin wannan sai dai idan aka lissafa shi a matsayin saki inda can ya taba sakarta sau biyu sannan kuma ya zo mata kul'i kaga in aka ce saki ne kaga ya zama saki uku kenan hatta ta kiha zaujan ghairahu wannan shine samar wato amfanin sabanin da aka samu tsakanin mata saki ne ko faski ne in faski ne kaga babu magana a lissafa cikin saki ko in yayi mata biyu yayi mata kul'i to yana nan a matsayin saki biyu in kuma talaq ne to kaga hatta ta kiha zaujan gairahu amma a zaman talak ya fi hujja akan zaman sa saboda haka kaga idan ba saiki na uku ba saiki na uku bane to zai iya aurenta idan ta dawo ta yi nadama sai ya karɓo abin da ya bata sannan kuma ya bayar da mata sadaki a daura aure eh a'a wannan ba wanda sihiri ne wani sarkin aska da zai ce kana kasuwa yayi wa ɗanka kaciya yana gidan yana gida wannan sihiri ne to me zaka ce wannan karama ce ko akwai wanda yake bukatar ya eh, aure ko zai yi zai yi aure a mata addu'a Allah ya sa albarka a cikin auren nasa don mai bukata ta alkhairi Allah biya masa bukatarsa duk kuma wanda wani abu yake damun shi Allah ya yi masa Allah maɗaukin sarki ya yi mana dacewa zai iya cewa zai sake ta amma a biya shi ya yi saki kulli kuma wannan ta fanshi kanta baya da dama ya ce kuma yana da baya bukatar sai ya ce na saki eh, a matsayin ne a matsayin dai kawai ya yi kyauta ya kwace ko to in aka ce in ya ce in an bani kayana shi ke wannan shi ne kulli aiki dama a dawo da miji kayansa wannan shi ake cewa kulli ita kuma ta fanshi kanta amma akwai الله عليه وآله وسلم عن أمة